inda za mu fahimci ita ibada duk sadda mutum ya aikata ta komi halatta yana gamawa zai ji daɗi a cikin zuciyarsa ya samu natsuwa na ya ɗauke abin da Allah ya ɗora masa sannan kuma ranar tashin kiyama ga irin ladar da zai isko a cikin hadithi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da azumi yake cewa wali sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi cewa mai azumi yana da farin ciki biyu farin ciki na farko lokacin da ya bude baki zai yi farin ciki na ruwa da abinci da da ba su halatta gare shi ba yanzu ga sun halatta gare shi sannan kuma duk da ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala zai yi kyakkyawan farin ciki da irin kyakkyawan sakamakon da zai bashi saboda haka wahala wajen bauta wa Allah kar mu ɗauke ta wahala saboda jin daɗi biyu da ke biyowa jin daɗi na farko ka sauke abin da Allah ya ɗora maka za ka samu natsuwa jin daɗi na biyu za ka samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala don haka yanzu duk wasu ayyuka na ibada kar mu gajiya kar mu ji wahalar su mu yi ƙoƙari mu yi su domin abubuwa ne na lokaci wucewa za su yi kila akwai sadda mutum zai kasa in ya kasa Allah zai ci gaba da bashi lada ko kuma za a kai lokacin da mutum zai koma ma Allah subhanahu ta'ala daga sannan duk wani takalif ya sauka sai dai kyakkyawan sakamakon da Allah zai bashi sai darasi na uku yan uwa idan muka kalli daɗin da ke cikin ibada yi ma Allah subhanahu ta'ala da'a da kuma ƙoƙarin bibiyar abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce mutum ya aikata to wanda Allah ya bashi damar wannan akwai samun babban rabo da kuma tsira a nan duniya da kuma ranar tashin kiyama mutum zai ji daɗi a cikin zuciyarsa zai ji farin ciki sannan kuma da ƙarshe Allah zai bashi kyakkyawan sakamako da yawa ga daga cikin mutane sun fahimci cewa ita ibada guzuri ne na zuwa lahira sannan kuma kuɓuta ce a cikinta sai dai da yawa daga cikinsu sun jahilci cewa da'a da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tana haifar da jin daɗi da kwanciyar hankali tun nan duniya tun kafin mutu ya koma ma Allah masu ibada sukan ji wani daɗi da natsuwa kamin ranar tashin kiyama magabata irin su fadail sun yi bayanin cewa da masu dukiya sun san irin jin daɗi da kwanciyar hankali da natsuwa wadda muke samu a cikin ibada da kuma cikin neman ilimi da sun yaƙe mu da makamai domin su anshe mana wannan jin daɗin amma su an basa da dukiyar wannan jin daɗin ba su same shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala ke cewa duk wanda ya aikata aiki na kwarai aiki na nagarta namiji ne ko mace to nan duniya za mu ba shi rayuwa rayuwa kyakkyawa sannan ranar tashin kiyama za mu ba su kyakkyawan sakamako wanda ya fi abin da suka aikata don haka bautawa Allah subhanahu wata'ala yana da wani jin daɗi a cikin rayuwa duk mutum wanda ke bauta wa Allah subhanahu wata'ala zai samu natsuwa zai samu kwanciyar hankali za mu gani a cikin ramadana lokacin da ramadana ya kai ana yi ne ga ibadodin ga komi mutum zai rika jin zuciyar shi wasai hankalin shi kwance saboda mi saboda bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ranar tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala zai ba mutum kyakkyawan sakamako darasi na hudu wanda ya kamata mu ɗauka game da abun da ya shafi ramadana shine al'auradul yawmiya ya kamata mu ɗauki darasi na kowane mutum ya kamata ya ɗauki wasu ibadodi waɗanda zai yi kowace rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke taimaka ma mutum wajen ɗa'a da biyayya ga Allah ya kuma sauwaƙe mashi samun miƙewa a cikin bautawa Allah subhanahu a tahdidu wa tanzim ya zama an ƙayyade kullum ina so in yi nafila ƙwara kaza duk cikin wata ina so in yi azumi sau kaza duk cikin yini ina so in karanci alkur'ani adadi kaza duk cikin yini ina so in je makaranta duk wannan idan mutum da ya zama ya tahqiq ya tsara abin da yake so ya yi to wannan yana taimakawa wajen cin nasara a yi wannan mutum ya zama ya san me zai aikata tun kafin ya zartar da abun abun da yan boko yake ce ma planning ya zama tun farko ka yi plan rayuwar taka kullum mi ka ɗauka bayan sallar asuba wayanne azkar za ka yi lokacin duha wata nafila za ka yi karatun alƙur'ani hizib nawa kake so ka yi kullun fili nawa kake so ka yi kullun ilimi shahi nawa kake so ka karanta kullum to irin wannan yakan taimaka ma mutum sai ya ba shi sauƙin gudanar da wa'annan abubuwa wa'anda ya ɗaukan ba kansa muna da abun lura a cikin rukunin musulunci guda biyar yadda Allah subhanahu ta'ala shari'a ta haddade kuma ta yi muna bayanin yadda take so a yi ta kullum akwai sallah biyar kuma kowace sallah akwai lokacin da ake yin ta to za ka ga sodiya musulmi na gudanar da wa'annan sallolin cikin sauƙi sun san lokutansu to kai ma da ka tsara makanka ƙila kullum karfe takwas da rabi zan yi sallar duha a biyu ko raka a hudu to kullum da ka tashi ka san kana da wannan aikin amma in zan baka tsara ba wata rana ka yi wata rana ka ƙi to za mu ga wannan salloli a cikin yini da dare muna gabatar da su haka nan zakka so ɗai a shekara mutum ya kirga abun da ya mallaka ya bada da zakka ko kuma azumi na ramadana azumi sau ɗai a cikin shekara wata ɗai a cikin watannin shekara haka nan aikin hajji. sau ɗaya a cikin rayuwa bisa ga wannan sai mu ga ya ba 'yan uwa musulmi dama wajen gudanar da wa'annan ibadodi ɗin to ya kamata 'yan uwa mu ɗauki darasi ga wannan ya kasance za mu yi ƙoƙari mu tsara wa kanmu jadawali mi muke so mu yi na ibada kullum na neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ɗauki wasu na fifili wa'anda za mu doge a kanta mu yi ƙoƙarin neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da ita mu nemi gagaruman lada da wannan idan muka yi wannan wa'annan ayyuka ɗin za su karkare mana zunubanmu daga cikin wannan mutum na ya tsara makai ne azumin kwana uku kowane wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma abu huraira wasiya na karya yadda kowane wata ya kasa azumin kwana uku a kowane wata don haka idan ka ɗaukan makanka ko kai yamul beat kwanaki farare ranar sha uku sha hudu da sha biyar ga watan ramadana ko kuma duk sadda ka tsara yin su ya koma dai ka ɗaukan makanka kowane wata za ka yi azumin kwana uku idan mutum ya yi wannan to za ka isko ya samu yana ta amma wanda bai tsara ba wata rana ya azumin wata rana ba zai yi ba dan bai da wani nizami wanda tsara ma kai ne hakanan raka'a biyu na duha ko da biyu biyu din ana zuwa raka'a biyu ana yi raka'a hudu ana yi shida ana yi takwas to amma ko mafi karamci ka ɗauka ka doge akan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukan da suka fi soyuwa a wurin Allah Su subhanahu wataala ayyukan da mai su zai doge a kansu in ya fara ba zai bari ba sai ya haɗu da ubangiji to komi zaman su kaɗan sannu sannu sannu za ga ayyukan nan suna ta ƙara bunƙasa hakanan kuma sallar dare ko da shafa'i da wuturi ne ƙarshen dare kafin mutum ya kwanta ko kuma ƙarshen dare. in mutum na iya tashi an fi so ya batta sai ƙarshen dare ƙarfe hudu uku da rabi hudu hudu da rabi sannan ya yi shafa'i da wuturin sana filfilin dare idan wannan kuma mutum ba zai yana jin tsoron tashi ana gama sallar isha'i sai ya tashi ya filfilin da suka sawaka ya yi wuturi shikenan hakanan yan uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu ɗaukan mu wurdul al-yawmi al-qur'ani mi muke so mu karanta hizib nawa ko shafi nawa ko juzu'i nawa ya kasance kullum akwai wani juzu'i da muka ɗaukan mu za mu karanta ya kasance za mu iya saukar ƙur'ani sau ɗaya a kowane wata idan duk kullum mutum zai yi juzu'i ɗaya wato hizib biyu ƙur'ani hizib sittin ne ko da wata sai ƙare zai zama ka kammala karatunka na alkur'ani idan baka samu yi da safe ba da rana sai ka yi idan baka samu dama yi da rana ba da daddare in ka dawo sai ka yi in mutum ya haddade maka na yi ga abun da yake so yi to zaka ga yin abun zai mashi sauki za mu ga cikin ramadana mun haddade maka mu za mu yi sallolin mu na farilla sannan kuma za a je tarawihi sannan kuma ko za a tashi a yi tahajjud za duka dai wa'annan sai ka isko da yake an tsara abubuwan an yi su sun tafi kuma daidai to ya kamata a ce mu ma a halin yanzu mu ɗauki darasi mu yi ƙoƙari mu tsara wasu ayyuka waɗanda za mu iya yi waɗanda za su kasance za mu doge a kansu idan mutum ya wannan Allah su subhanahu wata'ala zai taimaka ma mutum ya miki a wannan in wa darasi na biyar wanda ya kamata mu ɗauka daga ramadana da ya gushe shine kashedinmu da koma ma ayyukan saƙo bayan ramadana wasu daga cikin mutane lokacin da ramadana ya kama sun dakatar da duk wasu ayyuka na alfasha duk wasu ayyuka na sabo sun kame sun basu har ramadana ya zo har ya wuce amma bayan ramadana ya wuce sai ka isko mutane suna ƙoƙarin koma ma wa'annan al'amurra ɗin ka isko suna aikata ayyukan sabo da abubuwan da Allah subhanahu Ta'ala ya hana sai ka isko mutum yana kawo su uzurra na banza yana ba kai ne uzuri abu kaza abu kaza shi ya sayi wannan magabata sun yi bayanin abun da ke sa mutum ya fahimci ibadarsa ta karɓi ko bata karɓi ba yanzu ramadana ɗin nan ya shuɗe cikinmu akwai wasu wanda Allah ya karɓa musu inda mun san su da sai mu je mu taya su murna akwai wasu wanda Allah bai karɓa musu ba da an san sai a je a yi musu jaje na sun yi hasara Allah ya kare mu to amma akwai alamomi da ake ganewa idan akwai wasu ayyukan sako da kakai lokacin ramadana ka yi watsi da su yanzu bayan wucewar ramadana ga ka dawo masu to alama ce ba a karba ba Allah ya kare mu duk wanda ya ga ya damu mu ayyukan sako wa'anda da baya ya dakatar da su cikin ramadana yanzu ya dawo masu alamu ne na aikin bai karɓu ba sannan ibadodin da muka koya a cikin ramadana ya kamata a ce mun ɗora a kansu ko da mun kasa cin musu yadda suke dan ramadana wani wata ne na musamman to ya kamata ne a same ka da wani abu wanda kake yi idan cikin ramadana kakan yi tarawihi a goma sha ɗaya to yanzu akalla ga kana raka a biyar na sallar dare babu laifi wannan alamu ne Allah ya karɓa maka kuma ka koyo darasi ka ci gaba da shi sadaka wadda ake bayarwa idan ya zama cikin ramadana kullum kake sadaka to yanzu akalla ya zama ko da sau ɗaya a cikin sati ya zama kana yi ka a ce mutum ya watsa ɗanɗan idan cikin ramadana kullum kana zuwa tafsir yanzu muka kana zuwa makaranta darussa na nan malamai na yi tsakanin magariba da isha'i bayan la'asar ya kasance ko da sau ɗaya sau biyu a cikin sati za ka samu wasu malamai waɗanda za ka riƙa halartar darussansu wannan ita ce alamar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa maka azumi kuma da kai na kwana 29 jere ko kwana 30 ya koma yanzu akalla kana iya azumi na kwana uku a cikin kowane wata ya kun wa musulmi mu sani dai ubangijin ramadana shine ubangijin wanga wata da muke cikin na shawwal yadda yace a bauta mashi a cikin ramadana haka yace a bauta mashi a cikin shawwal yadda yace kar a saba masa a cikin ramadana haka nan yace kar a saba masa a cikin watan shawwal ko watan dhulqa'ada haka nan sauran watanni baki daya tir da mutanen da ba su san Allah ba ba su neman kusanci ga Allah subhanahu ta'ala sai cikin ramadana in wa musulmi ba ɗan darussa wanda ya kamata mu rike su mu yi ƙoƙarin ɗabbaƙa su domin su kasance guzurin da muka samu daga cikin ramadana akwai wani azumi mai falala ta gaske shine azumin kwana shidda na watan shawwal wannan azumin mustahabbi ne domin imamu muslim ya fitar da hadithi a cikin ingantaccen littafin shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyami dahar duk mutumin da ya azumin ramadana bayan da ya kammala sai ya biyo shi da azumi na kwana shidda Allah zai ba shi lada kamar mutumin da ya azumci shekarar baki ɗaya yau wannan watan muna sha hudu ko ma sha biyar a wannan wata ɗin kun ga yin saura kwana goma sha hudu ya wuce don haka har yanzu dai azumin kwana shida akwai damar yin shi na san akwai su uwa wa'inda sun riga sun kammala wasu kuma suna nan sun yi nisa to ko wanda bai fara ba akwai damar ya fara shi ya kammala shi a wasu wurare ma'aiki mai tsada amincin Allah ya bayanin duk aiki na kwarai za a nunka shi sai goma wata guda da muka yi na azumi za a ba mu ladan mun yi azumin wata goma da kai azumin kwana shida ladar azumin wata biyu ya koma azumin shekara wannan garabasar da zarar wata ya wuce shi kenan wannan wata din don haka yana ɗaya daga cikin falala da kuma tausayi wanda Allah ke ma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta bamu lokuta daban-daban daban na samun falala wannan lokacin na wucewa sai ka ji wani ya taso wani na wucewa wani ya taso cikin ramadana wanda ya tsayo ramadana yana mai imani da Allah yana mai kegin lada an masa mashi zunubansa wanda ya yi tsayuwar ramadana yana mai imani da Allah yana mai kegen lada an gafarta masa zunubansa wanda ya tsayuwar dare lailatul qadari an gafarta masa zunubansa yanzu ramadana ya wuce wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba kuma bai samu ba to dama ta kuce kenan a'a yanzu ga shawwal duk wanda ya azumin kwana shidda za a bashi lada kamar yayi azumin shekara baki daya tunda kayi ramadana ka zo ka cika amma wannan azumin ya kamata mu fahimci azumi ne na mustahabi ba wajibi bane don haka in za ka yi matanka da ɗiyanka sai dai ka ba shawarar su yi in sun kace ba su yi babu labari sai ka tilasta su ba dole bane ba farila bane a'a falala dai ke gare shi a faɗa masu falalashi su je su aikata kada a ce wajibi ne dole sai sun yi shi ba wajibi ba ne a'a matsayin mustahabi yake sannan kuma ana buƙatar a yi shi don Allah kada ka zo kana bugun gaba a cikin mutane wani wai ka kammala azuminka a'a ni ko ai na riga na kammala nawa in kai wannan ya zama riya ka ɓata aikin ka yi shi don Allah in son samu ne ma mutane su san kana azumin ka yi shi don Allah kawai ga waɗanda ake biya azumma na ramadana gaskiya malamai sun nuna an fi so a ranka azumin da ya gabata sannan a yi wannan kila mace ce ana biyar ta azumin kwana biyar a cikin ramadana wanda ta sha saboda lalura ta al'ada to yanzu ta fara ranka ramadana ta kwana biyar sannan ta yi azuminta na watan shawwal don wannan shi ya fi hutawa duk da zama akwai malaman da suka ce a'a shi azumi ranka shi yana nan alat tarahi akwai nisa ba dole sai an yi gaugawa ba saboda an samu mumini na Aisha radiyallahu anha ta ce akan bi ta Ramadana wasu lokuta ba za ta ranka su ba sai cikin watan Sha'aban ana gab da shiga Ramadana sannan ta ranka to shi wasu malamai suka ce ana iya fara gabatar da azumin kwana shida na Shawwal sannan a ranka shi sannan a ranka shi azumin Ramadana amma dai abun da ya fi uwa mutum ya fara sauke na farilla din tunda yanzu da mutum zai rasu Allah ba zai tambaye ka ba me yasa ba kai azumin shawwal ba amma sai an tambaye ka me yasa ba ka ranka ramadana ka ba don haka mata yi ana gama azumin ramadana babu labarin saufa saufa zanyi zanyi zanyi duk wanda ake biya azumi ya yi ya ranka azumin kada mutum ya ce yana jira wai sai damina ta zo abun ya fi sauki a'a ai irin falalar da annabi ya faɗa ga azumi sadda ake tsananin zafi ba karama ba ce don haka yadda ka kutsa kai ramadana kwana 29 ko kuma da ki kutsa ki ramadana kwana 29 to ya kamata ko yanzu ki kutsa ki ranka azuminki sai ki huta da wannan ki zo ki azumin shawwal daga nan ki ɗaukan makanki azumin kwana uku kowane wata ga waɗanda himma su tafi nan ai azumin attanin alhamis attanin alhamis attanin alhamis wannan duka abubuwa ne waɗanda yake na samun lada don haka wannan shine abin da ya fi in uwa musulmi abu na gaba gwamnatocin jihar zamfara an kafa kwamitota na miƙa mulki da wa'anda za su miƙa da wa'anda za su karɓa to muna kira zuwa ga waɗannan bayan allah su ji tsoron allah subhanahu wata'ala su yi ayyukan nan yadda ya dace sannan duk wanda an ka ba dama na ya ba da shawara ya tabbatar da ya ba da shawara abin da ya san ya dace domin fa shugabanni suna buƙatar mashawarta na gargari suna taimaka musu wajen cin nasara wajen jagorancinsu kada mai bada da shawara ya koma zai bi son zuciyarsa abin da yake hangen zai kawo mai masalaha shi zai ba da shawara a kai ne a'a a kalli maslaha al'umma baki daya al'ummar jihar zamfara suna cikin hali na matsatsi hali na tashin hankali hali na rashin tsaro saboda haka duk wanda ya samu dama na ba da wata shawara yadda za a samu maslaha yadda za a magance talauci yadda za a magance matsaloli na tsaro yadda za a taimaka ma marayu ya kamata a tabbatar da an ba da wa'annan shawarwarin tsakani da Allah muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya yi musu jagoranci ya yi riko da hannunsu kada Allah ya basu da dubarunsu ya ba su ikon yin abin da a daidai haka nan wasa tun da ya wuce akwai ibtila'i da aka samu na ɗaya daga cikin kasuwanninmu ita ce kasuwar bebeji inda Allah subhanahu ta'ala ya jarrabi wasu daga cikin waɗannan 'yan kasuwa da bala'in gobara inda ta ƙone shaguna masu yawan gaske inda aka yi hasara na kuɗi don kuɗi miliyoyin kuɗi masu yawan gaske muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala waɗannan bayi Allah ya maida musu da alkhairi abubuwan da suka yi hasara Allah ya ba su ninkin ba ninkin na abin da suka yi hasara wa'inda kuma wannan abun bai shafa ba Allah ya ƙara kare mana dukiyoyinmu da rayuwarmu Allah ya kare mu daga ambaliyar ruwa ya kare mu daga banna ta gobara ya kare mu daga iska da sharrin barayi da 'yan fashi sannan kuma muna kira zuwa ga masu hali tun daga 'yan siyasa 'yan kasuwa masu hannu da shuni nau'in nan bayan allah a taimaka musu da gwargwaron abin da ya samu nakan saurari rahoto a cikin rediyo inda suke bayanin sun samu gudunmuwar addu'i ga 'yan uwa amma dai ga sadda ake bada rahoton shi wanda ake ma tambayoyin ya ce ba su samu ko kwabo ba wanda ya shigo hannunsa na gudunmuwar kuɗi to muna kira ga 'yan uwa a yi ƙoƙarin taimaka masu da abin da za su tada jarinsu don yanzu wani fa ya kare kenan tun da kayan wasu wani bashi ya ɗauko jarin ya kare sannan bashi na nan ana biya ana biya shi sannan irin 'yan uwan da ke samun abinci a wannan kasuwar sai dai a ce alhamdulillah saboda haka muna kira ga duk wanda ke da halin tallafawa a taimaka ma wannan yan uwa Allah subhanahu wataala ya ɗore masu jarin su muna roƙo ga Allah subhanahu wataala wanda ake biya ba su suka Allah ka ba su abun biya yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahamaka ka nawar kaburburan su yan uwa kuma wa'anda aka yi kidnapping aka yi garkuwa da su wurare daban-daban Allah muna roƙo gare ka ba su mafita ka dawo da su cikin su lafiya yan umu na Sudan wanda ke yakin basasa yakin cikin gida suna rusa ƙasarsu da hannunsu duk mai gani ran ka zai ɓaci a ci al'ummar musulmi ga irin halin da suke ciki suna ruguza ƙasarsu da kansu mu roƙi Allah subhanahu wata'ala wannan bala'i Allah ya yaye masu shi ya kawo musu zaman lafiya ya fitar da tsakanin tsakaninsu duk makircin da makiya suka yi na ganin cewa sai sun ruguza daulolin musulunci ko dai kai tsaye ko ta dabara Allah kai yi maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu aminci ka kare mu daga sharrin makiya da rahmaka ya arhamar rahimin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu